a ƙarshe dai ministan man fetur na ƙasa abba isu muhammadu ya cika wa ficacciyar marubuciyar nan sadiya umar burinta a wannan mako da muke ciki ne aka hango wasu hotuna na ministan man fetur na ƙasa abba isu muhammadu da kuma ficacciyar marubuciyar nan sadiya umar cikin farin ciki da annashuwa kuma ko shakka babu wannan wani buri ne na ficacciyar marubuciyar sadiya umar za a iya cewa ya cika ba don komai ba marubuciya sadiya umar ta bayyana ba ta da wani buri a rayuwa da ya fice ta ga ta yi arba da fitacce kuma ministan man fetur na ƙasa wato abba isu muhammadu wanda a cikin wannan mako a iya cewa burin fitacciyar marubuciya sadiya umar ya cika to sai dai wani abin mamaki shine bayan kwana biyu da arba tsakanin ministan man fetur na ƙasa abba isu muhammadu da kuma ficacciyar marubuciya sadiya umar tuni aka hango wata sabuwar mota wacce aka tabbatar da cewa ministan man fetur na ƙasa shine ya ba ma ficecciyar marubuciya sadiya umar kyautatta tuni dai a daidai wannan lokaci ficecciyar marubuciya sadiya umar tana cike da farin ciki tun bayan da ta yi arba da fitaccen ministan man fetur na kasa abba isu muhammad wanda a iya cewa fitacciyar marubuciya sadiya umar ba ta da wani buri a rayuwa da ya fice daga ta yi arba da fitaccen ministan man fetur na kasa kuma ɗaga tsohon shugaban ƙasa alhaji isu muhammad tuni dai aka hango wata sabuwar mota wacce aka tabbatar da cewa ministan man fetur na kasa shine ya dankama wannan ficacciyar marubuciya Sadiya Umar Kyautatta kamar yadda kuke gani a saman wannan bidiyo. shaka babu ministan man fetur na ƙasa abba isu muhammadu yana ɗaya daga cikin matasa a cikin wannan ƙasa wanda a iya cewa tauraruwarsa tana haskawa kuma a iya cewa farin jininsa yana ci gaba da ƙaruwa tun bayan da ya rabauta da kujerar ministan man fetur na ƙasa ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa alhaji muhammad bazum tuni dai aka miƙa wannan sabuwar mota zuwa ga fitacciyar marubuciya Sadiya Umar wanda tuni kawo yanzu an danka ma fitacciyar marubuciyar sabuwar motar da shi ministan man fetur na kasa ya bata. Kuma ko a makon da ya gabata a lokacin da ministan man fetur din na ƙasa Abba Isu Muhammadu ya kai ziyara ta ɗaurin aure a tarayyar Najeriya an hangi wasu hotuna na fitaccen ministan man fetur din na ƙasa tare da wasu 'yan mata wanda aka bayyana cewa su ma ba su da buri da ya fice ganin sun yi arba da fitaccen kuma ministan man fetur na kasa. wato abba isu muhammad wanda a iya cewa a yanzu yana ɗaya daga cikin matasa wanda farin jininsu yake ci gaba da karuwa a cikin wannan ƙasa tuni dai fitacciyar marubuciya sadiya umar ta rabota da sabuwar mota